Jamala na bo na do. waje kurara kaga dan lokaci amma dan Allah ku rika zuwa gidan dan bango shine gaskiyar magana gaskiyar magana zan ga muku gaskiya saboda bari kuma wannan dabba wannan lokacin yanzu lokacin da n'a ku gina gidaje ku sayi motoci ku more ya ce ya yi mun kuɗin abinci saboda ya samu kaga da nan nan ba duk ya samu bai ya yi kuɗin abinci amma ranar ya ce ya yafi kuma mu da kuka rena mu da muke kungiya wallahi dan kallo zai maka mu ma za mu baka idan muka kada karfi da karfe da mu da yan kallo kana kasa sai mu daga kama mai da kai yadda baka tsammani amma in baka dabba ba dan dabba bai tashi bai dabbe baka baka da Allah ku rinka shiga da wuri dan Allah mu gyara don Allah Allah jiya ma wannan dan mahautan shi ma yanzu da bayan gane lalace don uwansa wallahi da in dai an ce ma an fito gidan dambe tun yana gudu ma hanya koma kudu wallahi wallahi ba a samu ne tuki amma yanzu ya lalace wala ni ba san kwaci ga neman karuwa ne ba don ubansa warriors warriors warriors warriors Ali, haukan da suke akan warriors ne ma babu lissafi da irin da da nabi. A rabi a cikin su wallahi ko da ba yi makaranta ba. Wannan abu ya dawo wata guda. A wata guda na sai ka je kai dambe a baka naira dubu ɗari da goma. Ko dai a wata ina iya baka dubu ɗari da goma in kana Dubu ɗari da goma za a baka. Kuma dabba in ka je ka yi. damban wahala ce kuma dambe ne wanda za a haɗa ka da dan uwanka yanzu ta zo ta zo a damban wani tana iya haɗo su da autan kuda amma in aka je nan kana zanne Allah ta rike ka ya ka samu dubu ɗari biyar ramadan bai zo da ba a wata bai hada haɗa dubu kusan abin da dubu ɗari biyar dubu ɗari ba lissahi ne ba su ku gyara sana'a ku wallahi da muna shiga da wuri wuri dambe kullum gidan da ya yi jama'a a yi dambe mai kyau yau gobe a yi jibi yi na ji wa'insu ƙungiyoyi suna ta safawa da wani da wani da wani da wani in an kar su zo ko ina to mu duk wanda ya tashi wurin mai tashi autar dan bin zama nan ya tashi kafin ma ya zo ya bullo da wa'annan yaran naji sun ramadan su waye waye waye shi autar dan bin kuma ya san ni mun mai halarci maraba wannan maraba ta mai riga da wando ko ba ka bane ba amma yanzu har wayan da ma wayan suka zo suka yi suna ya ce wai ana mana gori to mu muke daga da tambaye zama dan dambe wallahi sai dai an matsoraci ne ga shagon lawali na da yanzu ya biya mun da yanzu tashi sama ma yake yi wallahi kuma ni labaran da goma ba na sa da ba ba na sa mota a tambi amma za sa abinda zai iya shi ne kar ga kungiya bode ina mazan dakan jama'a ƙarfi suna ɗauke ka idan nan wuri zan baka garu ne ma dariya ni ina sallama eh, sai kai sai ni wallahi kai ana kana da ya adawa gidan amma ana yin gidan ka da abin nan ba haka ile ile ya kun burge wa kai abin nan ba haka kai to shi ne gabarar gomba waziri wallahi da idan muka kaɗan dambe ake ɗan dambe maka na sada mai kiɗa wallahi na baran maka ɗan dambe zai zo yana roƙon makaɗi yau na je na tuba baka kira ni ba tun da dambe daga ga makaɗi yana yau da kwai kiɗan shi to jari ne haka ne ko kuma kana son shi kuma kana son ya daga dan dambe ya yan tambayar kai sati ba kai dan ba ka ce kana tashi ƙarya ne gobe jibi a haka za ka yi tashi amma an dai tashi ne shi ba wanda ya san lokacin da kake amma ga nan da yana ka wallahi yana son kuma yana son ka ci gaba wallahi amma maka da wallahi ko kwana ko kallon banza shi ba amma ka ga a dauke ka ana son ba ka cika gaba ka zama wani abu kai Allah mun gode mu kai ne ku sarari sarari na dan bauza ne banza na dan bauza ne banza na jibna dan bauza sarari la hawla wa la quwwata illa billah sana aiki rage wahala sarari na jin za a tallafa sarari na jin za a tallafa barka da za a ofisa na garkuwar cindo sarari sarari sarari na jin za a tallafa sarari na jin za a tallafa su garkuwar kurma a gama yawo lokacin dambe a koya in mutum ya tashi ya ce shi jarumi ne cikin gobra a shayi dan jikan matsorata ne eh ku ba ai ba san ko bura da sauro ba na da amma ba yanzu ba yanzu wallahi ba tare wallahi shi ba wata na Aisha ko yake yi ko yana ta yana sabon yana wanke kai yan mata wallahi to ai ka san sana'a biyu ne ga dambe ga wanke kai su ba mai bulala za ka ci uwar kayi ba jan kai ba kakan kama na shi na ta yi fari a kamari dan ubanka ka san ita duniya ga take na dada na dada kai ma kai ka fara bin yan iska zo ka fara bin yan iska zo shi wata wata shekara ma ya ciki ma wata yarinya shi ba go mai bulala yanzu ma ta yi hito wallahi na dada ka dena wallahi yana ta kunyar ka kyau a ga jazu jazu Allah duk wannan fasarar nan bane kuma ne ya zama yayi kungiya ta ci ka aka fara yi a gidan nan kuma wakan da aka maka ko la yana aka maka yana ganin a janna da ta waka tana sa mutum aljanna wannan waka ta yi kai ka aljanna wallahi eh yawa saboda nan da ya kamata ka baki kyautar fiko wallahi ko ita ce a rika riba ana kai mai gida ta a tabbura da masan bai da eh, mai ya eh baya ce shi ban Allah da gobe zai tafi Nasib aku hana, nasib والله والله انا سمعت ابا سوري انا ابا سوري والله سمعت والله سمعت اه يا ابا سوري याके बागवान जाना बागन अपने पे नहीं ले लेवा या चबाएं कैसा चबाएं नहीं ले लेवा चाय ना जाओ कैसा बागो ना जाओ अच्छा की अच्छा की आई था यार बुरा बुरा नंबर मेरे को नहीं देखा था

Tengo que es Aguga auda auda. Na guga a gaba na faɗa ke ban gudu wannan ina ya fata. Gara ba ka saya ina kallon ka. A gaba na kake in ka zuwa wannan hadu zan y'a Ta auta auta. Akwai kuwa ne a tashi a tashi. Akwai yanzu an mai ne kanan kuna. Sai wannan bai kuwa ne wannan. A sha ruwa. ya buya بشرى ها ها سنعيد رجاء ها إلى ذكر الله sai ka a mai to yanzu yan dabba kullum ana irin wannan dabba dan Allah wani dan kallo ne zai zo ya mana magana dan Allah eh, sai ka ce a lita mai to amma a cikin gidan dabbe a lita mutanen kazana wallahi ku gyara Allah alima kazana asali a alima ba baka sani bane a badauri ne badauri ne ko rabuwa duk dan kasana duk dan daura bai taba kana ka ba eh? wallahi in dai na kasu ne bai taba kwana daura ba in kuma baka sani baka tambaya eh, eh, a'a daurawa fulani ne kuma kuma wa fulani ne amma fulani kashin biyu ne da mugaye ne da masu mutunci